shugaban jam'iyyar pdp jihar kaduna mr abubakar gayya haruna ya ce 'ya'yan jam'iyyar pdp da suka canza sheka zuwa jam'iyyar adawa ta apc 'yan tsirari ne a jihar ta kaduna ba kamar yadda ake ta kururutawa ba ko ma tuni a cewar shi wasu sun fara dawowa shugaban jam'iyyar pdp da ke jawabi jim kaɗan bayan taron karɓan 'ya'yan jam'iyyun adawa guda 23 da suka koma cikin jam'iyyar pdp biyo bayan soke rijistarsu da hukumar zaben tarayyar najeriya ta yi ya ce yana ji a jikin cewa waɗanda suka bar jam'iyyar pdp ma za su dawo mutane a jihar kaduna gaba ɗaya wanda suka bar jam'iyyar da ba musamman su guda 37 wanda sun kawo kati nasu kuma mun riga mun naɗa kwamiti a bisa aji mai ya faru kuma kusan rabin su sun kusan dawowa yanzu kuma ba sun zo mika kati zaka mika kati baka sauke sunan ka ba so mutum ya zo muka mashi bayani ya ba bayani muka ba ya sai ce ku bani kati na wana dawo jam'iyyar mu jam'iyya ce mai jama'a kuma wannan hayaniya ne kun ga an saba ana yin sa kana da tarihin pdp tun daga 1999 haka ne crisis take mukan samu a gida mu gyara ai kamar mai yaya talatin da mai yara biyar ba ka gwada wahala su daya ba mai yaya talatin kullum ka je hani a gidan shi amma wannan ba zai hana yayan zama a gida ba wani mai kaya huce mai ya fita ya tafi amma ya je sati daya sati biyu ka ya dawo gida to mu saboda haka mu ko daya ne zai dawo ma je mu karbe shi mu ba shi hakuri mu muna ce duk wanda ya bari ya dawo rashin samun bayani ne don ka je can ka gane baka dawo amma kuna ganin anya za su dawo musamman gan cewa wasu sun riga sun shiga wasu jam'iyyu yau dai ka fara gai wadansu sun fara dawowa ka zo ran ran alamin za ka gane za ka fahimci ko mutane sun fara dawowa ko ba fara dawowa ina tabbatar maka duk wanda sun bar jam'iyyar za su dawo to ko 'ya'yan jam'iyyar PDP na ganin irin waɗannan ƙananan jam'iyyu na da wani tasiri wajen cin zaɓe Alhaji yaya Aminu shine shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna kuma yana wurin wannan taro. A za zaka iya cin zaɓe da ƙuri'a ɗaya, zaka iya faɗi zaɓe da ƙuri'a ɗaya. To na kuma ka ɗauka ma waɗannan ba ma shugabanni ne ba. ka ɗauka 'ya'yan jihar kaduna ne kawai su 23 wanda kowane da matan shi fila fiye da ɗaya da 'ya'yan shi da masu mishi hidima a ce duka sun nuna ra'ayi da kuma son jam'iyyar PDP wannan ci gaba ne balda kuma ce jam'iyyu ne wanda suna tsare-tsaren su suna da structures din su kuma suna da registers a hukumar zabe kafin ta dauki wannan mataki saboda haka wannan abu ne na ci gaba kwarai da gaske shin ko me ya ja ra'ayin ƴaƴan jam'iyyun adawan zuwa cikin jam'iyyar PDP a daidai lokacin da wasu ke ganin tana neman nutsewa Suna sunana Honorable Salisu A Shu'aib Dawaki tsohon shugaban jam'iyyar Action Party of Nigeria na jihar Kaduna menene ya ja hankalinku zuwa jam'iyyar PDP Aa, abubuwan da yawa gaskiyar magana domin idan ka kalli yadda jihar take da kuma irin yadda muka ga kasar ma siyasar kasar ta juya baya yiwu alaji da hankalinka da iliminka da wayanka a wannan kasar wasu mutane su je su yi jone-jone su zo kawai su ce wai suna ta ɗiban jama'a lajin Allah wani kawai ya je ƙasa ta toshe mai kwakwalwa ya ɗibe kai kai ka inda ba za ka fita ba wannan yana cikin dalilin da suka sa ni na ga da jama'a ta a gaba ɗayan jihar Kaduna muka ga cewar jam'iyyar PDP ita ce mafita. To ni sunana Idris Inuwa ni ne ta chairman na community party of nigeria wanda ake ce cpn wato wannan taro da aka yi yau ya gaskata cewa mun koma pdp mun tsunduma cikin pdp tsundum isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya